Jam'iyyar APC ta lashe dukkanin ƙananan hukumomi goma sha uku a zaben shugabannin ƙananan hukumomi da kansiloli da aka gudanar a ƙarshen makon jiya a jihar Nasarawa. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Nasarawa Henry Omako da yake bayyana sakamakon zaɓen ya ce jam'iyyar ta APC ta kuma lashe dukkan kujeru 147 na kansilolin ƙananan hukumomin jihar. I hereby declare that all Progressive Congress APC won in all the 147 electoral wards in the state. ya ce bisa ikon da dokar zaɓe ta jihar Nasarawa ta bani ina bayyana cewa jam'iyyar APC ta yi nasara a dukkanin unguwannin zaɓe 147 a jihar ta Nasarawa. Shugaban hukumar zaben ya kuma kara da cewa duk goyon bayan da muke bukata a wurin gwamnatin jihar Nasara mun samu. So duk abin da ya kamata mu yi mu tabbatar da cewa kayukan zabe sun tafi wurin da ya dace a cikin lokaci mun yi wayannan abubuwan duka. PDP sun nuna mana da cewa su ba su yi cikakken shiri ba. To kaga mu mun bi dokan da yana kasa na electoral law shine kuma mun aikin zabe. Harkan siyasa kowa yana da ra'ayinsa. So mu mun yan kokari mu kuma mun tabbatar da cewa ya kamata a adalci. Jami'iyyu 21 ne dai suka shiga zaben yayin da jam'iyyar adawa ta PDP ta ƙauracewa zaben. Shugaban jam'iyyar PDP a jihar Nasarawa Francis Orogu ya ce ba su shiga zaben ba saboda suna hangen ba za a yi musu adalci ba. Na ɗaya wanda aka appoint nasu su zama wakilin zaben ya APC ne. Na biyu kuma an je ana canja doka a lokaci da sun san cewa ana bukata wannan dokan saboda yi gaskiya an canja ta cewa sai abu da aka fada a headquarter shi chairman na sai ya fada duk abu da aka yi award ba mai kamar da saba yi a Nasarawa State kuma. So mun san cewa wanda ba zabe za yi ba za yi appointment ne. Shi ya sa mu muka ce ma jama'a mu duka kada mu zo mu bata lokacin mu kada kowa ya fita kada kowa ya kusurce su kuma haka aka yi. A bangare guda kuwa sakataren jam'iyyar APC a jihar ta Nasarawa Alhaji Aliyu Bello ya ce an samu nasarar gudanar da zaben ne saboda ba su da hamayya a ciki da wajen jam'iyyar su. mu a wurin mu ba mu da wani damuwa. Kowa ya san cewa jihar Nasarawa tun 2011 daga CPC an koma eh, APC so ba hamayya ne gaba ɗaya a state ɗin. Muna da 'yan takara sun kai a ah, goma sha bakwai amma mun yi zaɓe na congresses mun kare lafiya kar a manta mun yi primaries na wannan zaɓe da aka yi yau wannan ya nuna cewa gidan mu a ɗinke take ita ma aisha umar cewa ta yi in yanzu na zaɓe shi ba zan gan shi ba kuma ban san inda zan gan shi ba ban san dan takara ba kuma idan na zaɓe shi ban san shi ba ban san angon shi ba ta yaya za mu yi maɗu ko mun haɗu bare sani ba ni ma. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura yace wannan shine karo na biyu da gwamnatinsa ta gudanar da zaben ƙananan hukumomi. Buri da muke da shi ya cika burin nan ko shine burin na mu tabbatar da cewa jijiyoyin dimokuraɗiyya ba ta tsaya kawai a tarayya ba ce ko kuma a jihohi kadai jijiyoyin demokradiyya na su zamanto sun shiga sun mamaye ƙasa sun kama ƙasa sun rike ƙasa yanda al'umman jihar nasarawa baki da har ƙananan hukumi mi su zamanto suna da aƙida da al'ada da tarbiyya irin na demokradiyya wanda shine duniya baki ɗaya aka ɗaukaka da cewa shine hanya wanda ya fi kowanne kyautatuwa wurin gudanar da al'amuran mutane wanda da sonsu da su, da kuma gudanar da shi da kansu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.